Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraronmu suka ji a makonnin da suka gabata, mun taɓo batun 'yanci da ƙalubalen da yara mata ke fuskanta a faɗin duniya wanda ya haɗa da fyaɗe, cin zarafin mata, rashin ilimi, dai makamantansu. sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Makon da ya gabata wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana zaure inda ta tattauna da wasu ƙwararru game da wannan batu. Wannan makon kuma ta ji ta bakin Aliyu Samba jagorar kungiya da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da cin zarafi na mata da maza shiyar jihar Kano. To bari mu dawo gare ka Aliyu Samba a duba da cewa kai ke jagorantar kungiyar da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da kuma cin zarafin yara mata. Wanda mataki ya kamata iyali ko kuma in ce iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara mata duba da yadda abubuwan da suka sauya a yanzu da ake yawan samun iyaye maza na cin zarafin 'ya'yansu da kuma yin lalata da su da kuma yawan fyaɗe da ake samu a cikin al'umma? To, assalamu alaikum rahmatullah. Ah, da farko zan iya cewa yau mun tsinci kanmu a cikin wani irin yanayi ko kuma wani irin zamani wanda a ah, dan adam bai san kimar rayuwa dan adam ba kuma dan adam da kansa yake iyakar ƙoƙarinsa domin ya ga cewa ya ci zarafi ko ya ci mutuncin dan uwansa dan adam ba tare da la'akari da cewa abin da yake yunkurin ya mu wani ba shi idan an yi masa zai tuwa cutarwa gare shi wannan dabi'ar ta riga ta zamanto kamar ruwan dare a cikin a ah, irin society da muke rayuwa a cikin yanzu matakan da ya zama wajibi a ce al'umma sun ɗauka gaba ɗaya wanda ba wai ya taƙaita ne ga iyaye mata ba wannan haƙƙi ne da yake wajibi akan al'umma gaba ɗaya na farko akwai buƙatar a ilmantar da yara ilmantar da yara ba wai yana magana iya ilimi na makarantar boko ko kuma makarantar islamiyya da ake ba a ilimi na zamantakewar rayuwa da kuma ilimi na abin da ya danganci waɗansu sensitive abubuwa da suke faruwa cikin rayuwa yau za ga iyaye suna da wata ɗabi'a ta cewa idan suna da yarinya budurwa da take kamar shekara biyar shida bakwai takwas zuwa shekara goma sha uku ko sha biyar kullum abin da ake kwarar nuna mata shine kada ta kusanci maza in ta kusanci maza ranta zai baci za a hukunta ta za a yi mata kaza za a yi mata kaza so amma ba a nuna mata cewa idan kuma aka samu wani namijin ne ya kusance ta ko yunkurin yi mata wani abu yan ta faɗa to tsoron wannan razanarwar da ake mata na cewa idan aka ganki da wani ko kuma aka kina yin kaza za a miki hukunci kaza sai yasa ko da an yi musu wani abu na cin zarafi ko wani abu wanda ya kama da yunkurin yin fyaɗe kuma an yi musu fyaɗen in sun zo cikin al'umma su shiru to wannan shirin da suke yana ƙara taimakawa wajen yaɗuwar wannan fasaji na fyaɗe a cikin al'umma wannan shine matsalar farko abu na biyu kuma shine a lokuta mafi akasari idan an yi fyaɗe al'umma ta fi ganin laifin wanda aka yi wa fyaɗen akan wanda ya fyaɗen wanda wannan ita ce matsalar da tafi damun mu a yanzu kuma ita ce abin da muke iyakar kokarin mu domin mu ga mun wayar da kan mutane babu yanda za a yi yau idan an faɗa gidan mutum an yi masa fashi ka zo ka ringa cewa ai laifin ka ne dan me zaka bar kauren gidanka a gudi ko dan me zaka sa kwado mara arki ko dan me zaka yi kaza a'a jaji ake zuwa a taya mutum a taya shi alhini a nuna masa wannan abin da ya faru da shi tsautsayi ne kuma ana fatan Allah ya kare gaba a kwantar masa da hankali har ya samu nutsuwa amma mai yasa ba a yin haka akan waɗanda aka wa fyaɗe kullum wadda aka wa fyaɗe abin da ake ƙoƙarin nuna shine ita ce mai laifi ta yi shigar banza ne ta ji kame mutuncinta ta ƙin aure ne da maganganu makamanta haka to idan muka duba kuma fyaɗen yanzu kananan yara ake wa shekara biyar ko shekara biyu wasu ma 'yan watanni na a kwana kwana-kwanan nan a jihar Nasarawa an samu wata yar wata uku da aka yi fyaɗe da ita kuma ta shigar banza ta To abubuwa ne waɗanda kusan al'umma ce ta bada gudunmawa mai karfi gurin yaduwar wannan matsalar. Kuma babu yadda za a iya gyara wannan matsalar sai al'umma ta haɗu guri guda ta kuma yi yunkuri mai karfi na ganin cewa ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Dan matsala ta riga ta zo dole akwai abin da shi ya haifar da wannan matsalar. To ya kamata al'umma ta zauna ta kyakkyawan nazari. Nan daga cikin abubuwan da mu muka sa a gaba kenan a wannan kungiya ta mu ta Mazi Movement Against Rape and Sexual Violence. duk ƙarshen wata mukan bi ƙauyuka na karkara irin karkara kan mu je mu tara al'ummar gari mu faɗakar da su akan irin illar da ke tattare da wannan al'amari na fyaɗe da kuma cin zarafin 'ya'ya mata da ake yi da kuma irin matakan da ya kamata a ce sun ɗauka wanda a zuwa yanzu zuwa yanzu za mu iya cewa akalla akwai suspect da aka yi aka samu waɗanda masu da irin wannan laifuffuka na fyaɗe a baya akalla mutum talatin da takwas da a yanzu haka kotu ta riga ta yi convicting ɗinsu. Waɗanda aka kai kotu sun kai mutum saba'in. To idan da a ce al'umma za su dinga ba da haɗin kai da gudunmawa duk sanda aka same irin wannan kitsin abu matakin farko shine a ɗauki kitsin nan kai hukumar 'yan sanda. Hukumar 'yan sanda za su ɗauki victim ɗin za su kai shi asibiti ko kuma su kai ta asibiti a duba ta a rubuta duk wani abu da za a rubuta na medical report akan wannan al'amarin da ya faru. Daga nan su mika hukumar 'yan sanda hukumar 'yan sanda ta dawo da wannan kitsin zuwa state CID wanda suka sai za su iya kokarin su na ganin cewa an ɗauki matakin da ya kamata to amma bi akasari ba a yi akwai wannan ɗabi'a ta cewa ko kuma in kira ta stigmatization da ake yi a cikin society wadda ake yi dan za su ana tsangwamar ta lokacin auren ta ma ringa cewa wancan an mata fyaɗe to sai mutane suke sa irin wannan fargaba a gajin su da ganin cewa idan aka yi ayan su fyaɗe to kuma a kashe magana a shiru da ita. To masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai wa makon gobe za ku je mu ɗauki da ci gaban shirin ina za mu je matasa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita wakiliyarmu shamsi hamza ibrahim solomon abu da haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa mu huta lafiya ma assalamu